Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mr. Abba Dan Ibu, jarumi da shirya fina-finai sannan mai bada umarni. A wannan masana'antar tamu da shirya fina-finan Hausa, wato Kannywood. Ina da farin cikin sanar da ku wannan sharar fim da muka daɗe muna tallata muku postocin shi mai suna auren kaddara. Insha Allahu gobe sha uku ga watan shida shiga ta dubu biyu da ashirin ranar Monday kenan za mu fara ɗaukan shi kuma za mu ɗauki complete season ne ma'ana tun daga episode 1 har zuwa episode 13 za mu ɗauka insha Allah sannan za mu sanar da ku lokacin da za mu saki wannan shirin da kuma lokacin za mu saka muku tallakan shi ku fara kallo kafin shirin ya biyo daga baya wannan shirin zai zo muku ne kai tsaye a youtube channel mai suna dan ilu duk wanda ya subscribe channel mai suna dan ilu ba ya je youtube ya sacin dan ilu domin anan ne za mu saka muku auren kaddara kuma za mu saka muku behind the scene da yadda ake shige fina-finan kafin zuwan shirin kusance tare da mu domin ku ne mu muni ku a auren kaddara zai zo muku nan ba da daɗewa ba kar ku manta za ku iya samun wannan shahararren fim ne kaɗai a yi mai suna ɗan yi mun gode